da ya je suka yi magana ya ce duk ya amsa abun don duk sun marun rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin da suka zo su kuma sai ca suka yi kar ma ya so mai yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba gani na mu da muka je sai ce shi ya fasa rantsuwa gaskiya ba zai rantse ba sai ya ce to abin da ake tuhuman ka da ka aikata ka yadda kenan jama'a assalamu alaikum a shirinmu da ya gabata mun ba da ɗauko batun aisha abdullahi muhammad wadda ta yi zargin cewar wani mai suna sagir lawal a garin gwarzo da ke jihar kano ya bata wani cingam da aka sanya wani abu a cikinsa kuma da ta ci gam ɗin nan sai ya samu sukunin yin lalata da ita har ta samu ciki cikin da aka zo ake gardama har yanzu a kai ta ce ya ba ta magani domin ta zubar da cikin to amma ciki bai zuba ba bayan ta haifi jaririya kuma ya nemi da a kashe ta ko kuma a yar da ita abubuwan da su ma aisha ta ce duk ta ki ta yi su To a makon jiya ɗin mun tsaya inda take bayanin komawar ta gwarzo da jaririya daga inda ta haihu da kuma kiran da suka yi masa irin lawal kan ya zo su san yadda za su yi. Da muka zo gwarzon sai muka kira shi, da muka kira shi a wayan ita Nafisa. sai ya daga sai ya ce ya magana mu sai na ce e ka zo gani a gurzon sai ce ni da waye sai na ce ni kadai sai kuma na zo sai ita nafisa ta ce in ce ni da ita ne sai na ce ni da nafisa ne sai ta shi yanzu yana makaranta to amma da ya fahimci ba ita kaɗai ba ce sai tura wani abokinsa mai suna abubakar rawul wanda aka ce ƙani ne ga gwamna ya kashe wayan sai ya turo abokin shi shi abubakar rawul da ya turo shi ya zo ya ga yarinya sai ya ce shi ba abin da zai iya cewa akan kes din nan don shi gaskiya bai san komai a ciki ba sai ya tafi ya ce sai dai in shi baban yarinyar ya zo ya faɗi haka da suka tafi sai suka da sake dawowa su biyu da wani abokin su wai salisu shikenan da suka zo da shi salisun yana ganin yarinyar sai ya kama magana wai ai wannan ba s ba ce don wannan ba kama da su ba su gajejjeru ita kuma ga ta doguwa nan dai antumu ta ce in ka daka ta wannan yarinya ai dole ka ganta su karama haka tun da bakwai ni ce dole ka ganta a haka nan dai suka yi ta musu ne a sannan sai na tafi can kano wurin kawun to da na je gidan haka ba kowa sai na tafi can wurin kakarmu ita ma na je ban same ta ba sai na je makwabtansu na kwana da safe sai suka yi min waya nan gwarzon suka ce in zo amma je an kai kes din gurin hisba don ya zo da shi da abokanansa ya musa to sai muka je wurin hisba washe gari suka tattambe ni duk na gaya musu abin da ya faru shi ma suka kira shi a sannan sai muka samu a ofis ɗin da'awa sai shi da'awan ya kira shi ya ce da'awa ne daga gwazo hisba bot ya ce to yana makaranta yanzu ya ce to yana gayyatan shi da daddare ya zo za su yi wata magana da ya je suka yi magana ya ce duk ya amsa abun don duk sun ma rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin to sai ya tafi bayan sun koma da ya ce washe gari mu dawo da mu da su to da muka koma sai abokanan nashi suka yi ta wannan akai wai kar ya so mai dawo wannan yarinyar wai ai ba ta su bace shi bai ma yi magana ba duk su ne suke ta magana a gurin to akwai wani dan uwansu ana ce mishi Musa shi ma dai a hisbabot din yake sai ya kori abokanan nasu gaba ɗaya har ma da ita yar uwa ta na ya ce duk su fita sai ya ce da ni da shi matsa sai ya mai tambayi ya ce gaskiya duk abin da ya faru duk abin da na faɗa haka ne shi ne ce to kaga dai wannan yarinya ta haka ne shawarar da zan baka ya kirga mishi ma watanni tun daga lokacin da abin ya faru har wannan ya ce kaga wata bakwai ya kuma a musulunci ma wata bakwai ɗa ne shi ya ce haka ne sai ce to kaga kawai abin da za a yi wayannan abokanan naka za su kai ka ne su baro ka ka yadda da abin da ake magana a kai a san yadda za a yi in za ka aure ta ne to ku zauna ku riƙe in kuma ba za ka aure ta ba ta ka dinga kula da yarka ta sha maka tana gama sai ta yi aurenta kai kuma ka amshi yarka suka yi dai magana ya shiru ya ce to sai ya je ya yi shawara dan yanzu ma yan uwan shi basu sani ba daga shi sai abokanansa sai ya ce to ka je ka same su ka gaya musu to tun da suka tafi basu ya sami yan uwan nashi ya faɗa mishi ba bai samu kowa ba har dai shi wannan musan ya gaji sai je gaya wa 'yan uwan shi a gida ya ce gashi gashi ga kes din da ake ciki da suka zo su kuma sai ca suka yi kar ma ya so mai yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba ganina kawai ya ce bai ma taba ganina ba suka gaya mishi nan dai hisba din ma daga karshe idan mata kira su su zo sai su ki zuwa in ta ce su zo sai su ki zuwa sai kwamandan hisba na nan gwarza ya ce shi wannan kes din tunda ya fara zama haka bari ya tura mu zuwa kotu ya rubuta takarda a ranar muka je muka kai kotu suka ce sati mai zuwa mu zo aka kai musu sammaci sati mai zuwa sai muka je gaba daya. shi alƙalin ya tattambiyan duk na gaya mishi abin da ya faru shi kuma da ya tambaye shi sai ce wai shi wallahi bai san ni ba bai taɓa gani na ba ya dai taɓa gani na sau ɗaya zan wuce sai ya ce to za ka rantse ka ce baka taɓa ganin ta ba sai ya yi shuru sai ce za ka rantse ka ce wani abu bai taba shiga tsakanin ku da ita ba har gashi ta zo take cewa ta haihu sai ya ce eh zai rantse sai ya ce to mu je ranar juma'a mu dawo ya rantse ranar juma'a sai muka koma da ni da shi da yan uwan shi mu ma da yan uwan da muka je sai ya ce shi ya fasa rantsuwa gaskiya ba zai rantse ba sai ya ce to abin da ake tuhuman ka da ka aikata ka yadda kenan sai ya ce sai ya ce to shikenan mu je ranar monday mu dawo zai yanke hukunci to da muka koma ranar monday sai ya ce wai shi ya kori kara ya kori ƙara mu je mu mai da kara gurin 'yan hisba ko kuma wurin 'yan sanda a ƙara yin bincike a kan kes ɗin sai muka ce to a sannan muna fitowa sai wan babanmu ya je samu nan kwamandan hisba na nan gwarzon sai kwamandan hisba ya ce shawaran da zai ba mu kawai mu tafi can hisba board na sharaɗa mu je can a can ne za su je duk ma me za a yi za a yi za su tsaya akan magana sai muka ce to a ranar muka tafi can hisbadu na can sharaɗi da muka je muka je aka shigar da kes ɗin da komai aka kai wasu aka kai musu nisan maci aka tura a takarda suka je suka kai wa gidan siyaran washe gari suka zo da suka zo aka tambaye su sai caye shi wallahi bai sani ba bai ma taɓa ganina ba nan dai aka kira shi dai ya magana a rubuta wani statement nashi da ya wannan ya ce shi ba abin da ya rubuta in ma ya yadda ma ya rubuta wani abu to kenan ya yadda da laifin da ake tuhuman shi hadi aka tura mu wurin wani lauya a nan cikin hisba da muka je wurin shi ya tambaye shi ya ce wai ya tambaye ni ka ya ce na san shi na ce eh, sai ce kai ka santa sai ce a shi bai taba gani na ba sai ya ce to ya za baka taba ganin ta ba ta ce kuma kai ne kai mata ciki har ta haihu sai ya yi shuru sai ce to tun da ka ce haka kawai yanzu ne abin da za a yi zan rubuta takarda ku je a yi test din jini da kai da yarinyar sai yan uwan shi suka dinga magana suna ta zage-zage ya za a ce za a je a yi test din jini su wani to abin da dama nake son tambaya shi dan waye shi wannan baban su yayi ciyaman a nan gwarzon sunan shi lawan hassan amma ya rasu baban nasu tunan dai suka yi ta wannan wai su wallahi ba za a je a yi test din ba suka ta suka nemi ma suna zagin shi wannan lawyer din tunan dai mutanen cikin hisban suka tattaso musu har yana cewa shi bari ma ya zo ya tafi makaranta me da me aka hana shi tafiya makaranta aka tura musu aka ce ya ce shi wannan barista din ya ce wai mu je a rubuta takarda mu je can state cid daga can za mu je kotu daga kotu sai mu je a je a test din jinin sai muka ce to a ranar an rubuta takardar aka tura mu can state cid din to kafin mu tafi wanda aka ba kes din a hannun shi nan oc na cikin hisban sai su kira shi nan suka hana shi dai ya zo mu tafi sai ya zo zai tafi sai su kira shi su wannan ko mai suke gaya mai har wani babun mu ya fara jin haushe ji ya kama yi masa magana sai ciwon babun mu ya ashi bai da damar yin magana tun da shi kara ya kawo su ne suke da damar da za su yi magana su komai shi ne ya ce to shi kenan ya yi shiru sai ya koma gefe har dai wurin karfe shida na yamma sannan ya zo muka shiga mota muka je state cid din da muka je suka ce su yamma ta yi yanzu za su tashi ne me yasa ana da kestin safe ba za a kawo ba sai yanzu da yamma to magana da ya yi ta doshi kotu a kasance da mu a shiri na gaba a madadin zainab babaji ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya.